mun tattauna kan kisatul asari wancan mako ko wancan zama wato kissan waɗanda aka kama abin nan na yaki mun ji an kasa su kashi daban-daban wasu an sa musu kuɗi wasu an sa musu karantar wasu kuma mannu ma aka yi musu cikin kuwa zai kuma muri wasu kuma manyan mutane ne kawai aka yi musu mannu mannu shi na tare mutu a kalle shi a ce kaga soko kana sarki kana kaza amma kana wawa ka fito kwa mutane wuri ruga da gudu mu gani ga tuman ne na wulakanci ka san wani wallahi gumma kai wani wani gumma sai gumma ka harbe shi da kai mai wannan wulakancin ya zama ya zama karke daga wannan ba shi gumma to wasu mun na kuma zata cikin zuwa mutane wuri to malam ya kawo wani comment ne da kai alqur'anu ya tahaddafa haula mawdu'il ma'araka tunda littafi muke bi ba ma tsallake shi ba qur'ani ya tattauna game da wannan yakin daga shi malam ya kulle yakin badar wa haula mawdu' hadhihi al nazalat suratul anfal in kana so ka tattauna yakin badar to kana da suratul anfal in kana ka bi tafsirin ta da yanda malamai suka yi bayani duk yanda aka yi iz antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-quswa war rakbu minkum hatta yanayin wurin kai kace daga jirgin sama kana ko hoton wurin wato in kana karanta suran za ka kaman wato qur'ani qur'ani akwai bayani cikin qur'ani sai dai in baka da larabci ko ba gane abin da Allah ke bada ba shine to matsala kai ka ce daga saman jirgin sama ne da ko hoto Allah ya ce antum bil udwati dunya kuna tudu mai lungu wanda yake kusa da Madina su kuma wancan wancan udwatul quswa suna tudu duk kowa bai ga kowa ba ba wanda ya ga wani ala na bayanin ga sun zo badar wannan bai san wannan ya zo wannan bai ga wannan ba wannan bai ga hukumancin suna wani tudu na nesa da madina su wasu na wani lungu suna neman ku warraka ba su minku su kuma yan rauka abu su biyanu da kuɗi da kayan kasuwanci da kuɗi su kuma ga sanar ta wani gefe su ma suna kokarin su sulale ba su san ina annabi ta ba ina waɗancan yan uwansu suke ba ina suke kowa na neman mafita ana ta yan lalube lalube Allah na kallon kowa shi malam malam yace in kana so ka samu yakin badar a qur'ani to kuje amfal anfal suratul anfal za ga tun daga structure na wurin da map na wurin to qur'ani ya fitar da shi da duk yadda aka yi da kuma yana ka samu matsala akan ganima da sauransu yawwa shine malam yace ah, wa hadhihi sura ta'liqun ilahi in sa hadha ta'bir wannan suran kaman comment ne bayani ne daga Allah subhanahu wataala yi. ala hadhihi al game da wannan yakin yakhtalifu kaseeran an taaliq allati yantiqu biha al-muluku wal quwwat ba'da al-fath tattaunawa da Allah yayi yakhtalifu kasiran an at-ta'aliq ya saba da irin tattaunawa da akan yi ta'alikokin da akan yi allati yantiqu biha al-muluku wanda sarakuna sukan yi wal da komandojin yaki ba da fatahi bayan yaki wato in an kammala yaki akan zauna a tattauna meye matsalan yakin ya aka yi to yanda Allah ya bayanin yakin ya fi karfin yanda wani sarki ko wani kwamanda zai yi bayanin ya yakin ya kasance kenan inan wurin da malam zai ce daga nan ya sa fursan mu tashi mu sai mu koma su anfal to da magana ta kare in ana so a samu yakin bada kawai a ji a san su anfal ko a samu malaman tafsiri su karanta mu muna da hada baki bakin gurgudu inna Allah ta'ala lafata anzarul na awwalan sai malam ya tattara suran a takaice ina so bayanin suran ba sai ka kuma zuwa ga suran ba inna Allah ta'ala lafata anzarul muslimin Allah ya juyar da kallon musulmi wato tunanin musulmi ila ba'd at-taqsirat al-akhlaqiyya allati kanat karbaqat fihim ya nuna akwai taqsirat al-akhlaqiyya akwai wasu dabi'u na jahiliya wanda har yanzu ba a gama goge shi a jikin sahabbai ba taqsirat domin duwani mutu yana da kusur yana da inda ya gaza wata zana babu hun sashen wannan gazawan ya fito daga cikin sahabbai da ya sa'ofi fi ta haliyyar nufusihim bi arfa imaratibul kamali an yi haka ne don a nuna masu cewa to har yanzu akwai wasu ɓangarori da ya kamata su dan ƙara miƙe don su samu daraja cikakken daraja wa ce ha an hazi ta hadhihi ta kuma su wanke zuciyarsu daga irin wannan waya. daga irin wannan tawayan wato kenan ciki cikin sosai amfani akwai ayoyi da suke bayani akan kusur inda sabai suka dan gajiya an gaya musu wannan gajiya wanda domin su gane cewa ya kamata su kara miki watsa idan su kara zama mutane su jajirtattu sun masana bi ma kana fi hadal fatahi min yi lillahi wa aunihi wa nasrihi bil ghaibi lil muslimin sannan Allah yi bayani a cikin wannan yakin akwai fa gudunmu wanda ya bada na taimako zakara lahum zalika li alla yaktaru bi shaja'atihim wa basalatihim an faɗi wannan ne don kada su rudu da jarumta da gwarzantaka shaja'a da basala a yaga da abu guda ne jarumta da gwarzantaka tabbas suna da jarumai suna da ƙwararru ko lokacin da aka je yakin kadisiyya abinda komanda arnan ya ce na fahimta mun fi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi yawa mun fi su karfin makamai amma babban matsalan sun fi mu ƙwararru ne mutum ɗaya daga cikinsu kafin a kashe zai iya kashe mutum goma ko fiye to wannan illa ce sai ya zama yawan mu bai amfanar ba ya tara kwamandojin shi na gaya musu kokalla suna da ƙwararru da yawa mu kuma ƙwararrun mu ba yawa sai tarkacen ne suka fi yawa to kuma duk lokacin da aka ce Allah ya aka saka da ƙwararru masu yawa ai kaga an samu nasara Allah ya ce mu ke mu to Allah ya yi bayanin cewa akwai fa gudunmuwan shi a yakin shi ma jan kunni ne gare su don kada su rudu da karfinsu ba a ruduwa da karfi kar ka rudu da kanka duk abinda Allah ya ba kar ka rudu shi ka ce ni ni ne wa ne wasu suna ce mashi ni nan ci ni ni ni ni in ba ni ba kowa ai bala'i ya ni na isa ni ni ne kaza ni ni nan ci ai bala'i wani me me ni nan ci kuma an samu matsala ke saboda dan kada su rudu da ni nan ci da kwarewansu bal yatawakkalu ala Allah wa yuti'uhu wa yuti'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinsi ne biyu kenan cikin abin da suran ta bayani akan su wato su dogara ga Allah ne su biya ga Allah su biya ga manzo Allah kar su rudu ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض رسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة sannan surar ta yi bayani akan ahdaf da agrab manufofi da dalilai manya-manyan dalilai wanda suka samun zala ya huda ya shiga cikin wannan yaki gashi yakin addaniya arrahiba yaki mai zafi in ce addaniya wato yaki mai zafi mai ban tsoro wadallahum ala sifati wal akhlaqi lati tatasabbabu fil futuhi fil ma'ariki sannan kai bayani akan sufofin da ya kamata a yakin a siffanta da su domin ai nasara ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسال المعركة ووعظهم موئذة بليغة tahdidihim ila al-islam lil haqq wal iltizam bihi a cikin suran kuma gaba na gaba shine ta yi bayani ta tattauna akan matsalolin kafirai da mushrikai da munafukai da yahudawa da waɗanda yadda ya kamata a yi hulɗa da bursunonin yaki duk sura ta yi bayani akan wannan malam ya ce a koma sura ne amma dai yana bayani abin sunan ta kunsu kuma khadabul muslimina haula mawdu'il ganaim وفننا لهم مبادئ مبادئ وأسس هذه المسألة يأتي وقننا لهم تو وفننا وقننا لهم مبادئ وأسس هذه المسألة وتصنعك بياني أكن مثلا غنيمة سورة ما بنتفارك يعني يسألونك عن الأنفال suna tambayan game da kuɗi kuɗi aha Allah ya taimake mu daga dubba an yi rigimin faɗan ga maji ga mutane jina jina ga mala'iku sun zo duk a bayanin ko sai ka fara maganan kuɗi saboda nan rigima ce in zo kuna zaune lafiya kuɗi bai shigo ba kuɗi na shigowa to kwantar da hankalinka rigima babi babi karkenta rigima kuɗi sai ya nemi ya hana ku aikin da yake da sanadiyan aikin ne kuka samu kuɗin kuma in kuka biye mishi in ba sa'a ba wannan kudin ba zai amfana ba sai an cinye kudin kudin ya zo wurin shawarwari da mai kudin ya lalace a nan kudin an cinye shi a nan ya kare to da haka sai Allah ya fara magana kan kudi da yadda ake ya kamata a yi ثم بين silmi ma من ma الحرب al ما ma ما al الحاج ta كانت ba'da dukhul إليها dawah al الدعوة fi hadhihi al-marhala sannan Allah ya bayanin yadda matakai su ya kamata su kasance na yaki yanda ake hudda da yaƙi da yanda ake hudda da zaman lafiya hatta tamtazu hurubul na an hurubul ahli jahiliya ta yanda za a bambance yaƙin musulunci da yaƙin kafirai da yaƙin jahiliya a bambanta su wa yatafawwaqu al muslimuna fil akhlaqi wal qiyam wal masal wa yata'akkadu lid dunya anna al islam laysa mujarradin Bal huwa بل هو دين يفق أهله علميا على wal mabadi التي يدعو إليها don a bayanin cewa musulunci ba addini ne na kama karya ba ya kokan da suka gabata ya kokan kama karya ne amma na musulunci ba haka bane sun makarara bunudu min kawani ne daulatar islamiyya ala tutuki mulfarko bayan al-musulmin allazi ne ya sukununa dakilar hududiha wallazi ne ya sukununa kharijiha sannan allah ya bayanin wasu ka'idoji na bambancin kasashen musulunci koko musulmin da ke zaune a cikin kasan musulmi da musulmin da ke zaune a kasan da ba na musulunci ba duk da cikin sura wa sanata saniya min hijira a wannan dai shekarar ce ta biyu daga hijira farada siyamu ramadan aka farlanta azumin watan ramadan wa farada zakatul fitri aka farlanta zakkan fitri zakkan kono ke na zakkan da ba a cika abu in an ce kono shine zakkan da ba a tsoro a abun awo asalin abun awo idan aka ciko shi ba ana shi ya tsiri ne ba kono shine a shafe shi shikenan zakan awon da ba a sa shi tsiri shi ke awon shi sha biya ake shi ne zakan kono wa bayyanat an sibatu zakatul okara sannan aka yi bayanin sauran nau'o'in garbe-garben abin nau'o'in zaka, irin zakan dabbobi irin zakan kudi irin zakan kaza irin zakan kaza zakan kaza وكان فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يتبعون ضربا في الأرض an faɗi aka yi bayanin cewa wannan zakan amfaninta guda biyu ne kankare zunubi da taimaka ma waɗanda yake kuma basu su da shi saboda masallacin manzo Allah akwai ashabu suffa wanda Allah ya saba jahilu amina saboda kamewa jahili zai dauka suna da kuɗi ne amma ba su da komi ba su da komi ba sana'a garin sana'a dama madina ba garin sana'a ba sai da mazala ya ta addu'a Allah ka sanya albarka a cikin mudu ka sanya albarka a kasuwanci ka sanya albarka garin ba na kasuwanci ba ne dry place wuri ne busasshe ba ma ya ta addu'a ga mutane sun zo suna su sana'a suna da karfin sana'a amma ba sana'a ka san zama manza talabi ne ko zama manza na na ragwanci wani akwai abin da zai yaki wani kuma da gaske wallahi yana neman bai samu bane inda zai samu zai in ka ce sai da dankali zai in ka ce soya kifi zai in ka ce kaza zai babu jalin da zai wani ko a shi ya zaba maka shi ne in ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba ba zai yi ba da kan an rasa waɗannan tofu sai zai na cikin wahala da kaskanci da talauci bai iya taimako kan shi balantana iyayen shi balantana al'umma balantana addini yanzu muka ce a sai tsantsiya misali a sai mofa a sai kaza dama ba zai iya ba ba zai iya ba Allah ya kare saboda haka a taimaka ma laji a waɗanda suke zaune a cikin masallaci wa min ahsan alwaqa'i wa arwa sadaqat an awwal 'eid ta'id bihi almuslimin fi hayatihim huwa 'eid alladhi waqa fi shawwal sana tsaniya cikin abubuwan da suka faru masu ban sha'awa a wannan shekara banda zuwan badar an dawo yake badar kuma sai Allah ya sharanta idi saboda haka aka je idi lokacin ana da kuɗi saboda sun yi hijira sun dawo kuɗinka ka bar shi a maka ba ma kuɗi ba sharanta idi ba sai da aka gazo sai da aka fato makka fito abin aka yakin badar aka samu kudi an samu kuɗi yanzu ana da riga ana da gyauto da za a sa za a yi wanka za a je a kalli mutane dai za a taru aka fara shirya tarurruka an gano wannan ko shi ke da suka faru kenan isar al-fatahil mubin allazi hasala lahum fi ghazwati badr fama arwa hadha al-eid as-sa'id ya kyawun wannan idi allazi jaa bihi Allahu ba'da an tawaja hama fihim bi tajil futuhi wal izzi bayan Allah ya ba su taj kambun sarauta Allah ya naɗa musu kambun sarauta sai aka sa idi wa ma arwaqu manzari tilka salati allati salluha ba'da an kharaju min buyutihim yarfa'una aswatuhum bi takbir wa tauhid wa tahmid ya kyawun wannan sallah wannan sallah ita ce ta fara fitowa ana aka fito ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd gaba ɗayan Madina ta ɗauki giri an dawo an riga an yi fito maka an samu kuɗi an rarraba an yanzu an samu yalwa ga idi ya fito an zo bayan gari sallar gaba ɗayan Madina ta canza a wannan shekara aka fara arwa idi irin wannan garin Madina ɗauki giri irin addu'a da baka yi yanzu kai ranar sallah da kai da yanzu zai ku ko kai kana da mashin ko kiji ko mota da kai da ya mun eh, in an dawo wannan an sai kula ko an tafi wannan an boye shi ma zan cinye shi wannan ba da du'a aje zan cinye mushiriki ko kabara dai baka yi ba ƴaƴanka ba musu yi ba motarka ba yi ba mashin ɗinka ba yi ba kana tafi a kafa baka yi ba wa qad fazat qulubuhum ragabatun ila Allah wa hanina ila rahmatihi wa ridwanihi ba'da ma aulahum bihi من النعم وأيدهم به من النصر وقد ذكرهم بذلك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله يتكتنا باكو ديوا كنا ما سلوني كنا جنس أرما أفروا تيكو تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم الله يتخافوا جيبو دا وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah ya hada kuri guda ya kawo muku ni'imomi ya ba ku arziki sai gashi kun fito ranar sallah har kowa yayi wanka ya sa sabon yadi an kama hanya kuma abin da yafi ban sha'awa ba sabon yadin ba kabarbarin mu yanzu abin da yafi ba mu sha'awa ranar sallah shine sabon kayan ba kabarbarin ba su ko kabarbarin ne a gaban su ba sabon kayan ba sai Allah ya ce mu ke ah, mu a nuna makaranta dai Allah ya ba mu lada mana kuskure Allah ya yafe mana sabon karatu ne ai badar ya kare badar ya kare yanzu sai sabon karatu insha Allah ayan Allah ya da zamu ci gaba da karatu mu da tafan mu guda biyar biyar zamu ci gaba yau ma na na kwararo fiki na cikin yuzi ta tsaya sai na makari da kawo Allah ya ce mu